Zabura ta tamanin da ɗaya Don mai bi da kaɗe-kaɗe bisa ga jittita ta Asaf Ku rera don farin ciki ga Allah ƙarfinmu, ku yi sowa ga Allah na Yaƙub, ku fara kaɗe-kaɗe, ku buga ganga, ku kaɗa garaya da molo masu daɗi, ku busa ƙahon rago a Sabon Wata. da kuma a sa'ad da wata ya kai tsakiya a ranar Bikinmu, wannan ƙa'ida ce domin Isra'ila, farilla ta Allah na Yaƙub, ya kafa shi a matsayin ƙa'ida domin Yusuf, sa'ad da ya fito daga Masar, muka ji yaren da ba mu fahimta ba, ya ce, Na kau da nauyi daga kafaɗunku. An ’yantar da hannuwansu daga kwando; cikin damuwarku kun yi kira na kuwa kuɓutar da ku; na amsa muku daga girgijen tsawa, na gwada ku a ruwan Meriba. Sela Ku ji, ya mutanena, zan kuwa gargaɗe ku; in ba za ku saurare ni ba, ya Isra'ila, kada ku kasance da baƙon Allah. a cikinku, ba za ku rusuna ga baƙon allah ba, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, ku buɗe bakinku zan kuwa cika shi, amma mutanena ba su saurare ni ba, Isra'ila ba miƙa kansa gare ni ba, saboda haka na ba da su ga zukatansu da suka taurare don su bi dabarunsu, a ce mutanena za su saurare ni, a ce Isra'ila zai bi hanyoyina, da nan da nan sai in rinjayi abokan gabansu, in kuma juya hannuna a kan maƙiyansu, waɗanda suke ƙin Ubangiji za su fāɗi a gabansa da rawar jiki, hukuncinsu kuma zai dawwama har abada, amma za a ciyar da ku da alkama mafi kyau, da zuma daga dutsen da zai ƙosar da ku.